Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye kan mitoci 625 da kuma 17 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaya tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko VOA afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a rediyo Alfa da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni biyu da suka shafi gudunmuwar da ɗaiɗaikun jama'a ke badawa a yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Sai shirin kallabi na Maryam Dauda. Nazir Ahmed Hausawa zai shigo da sharhin jaridun Amurka inda batun yi wa dokar sayar da makamai ke kan gaba. sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu saurare Assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump a nan Amurka ta bayyana tsarin kasar Rasha na buɗe kofar ayyukan jin kai domin kwashe fararen hula daga wata gunduma da ke bayan garin birnin Damascus a matsayin wata almara. mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka heather nuet ta ce abin da ya kamata ya faru shine a aiwatar da shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar kamar yadda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince ba tare da hamayya ba a ranar asabar ɗin da ta shige ta ce ƙasashe goma sha biyar tare da kasar rasha sun amince da wannan ƙudurin noyet ta ce a fili yake cewa shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin a gabashin gauta da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi baya aiki ta ce ba wanda amurka ke ganin laifinsa akan wannan illa rasha wadda ta ci gaba da horas da sojojin syria tare da basu makamai akan haka ne amurka ta yi kira ga rasha da ta matsawa ƙasar syria ta daina wannan faɗan ba a gauta ba har ma da sauran wurare rasha dai ita ce ta yi gaban kanta wajen wajen bayyana dakatar da faɗa na tsawon sa'o'i biyar a kullum a inda 'yan tawaye suke rike da shi a gabashin gautan a ranar litinin da yadda masu ayyukan jin kai za su iya kaiwa ga fararen hula sai dai ba wanda ya yi amfani da wannan damar ta dakatar da fada na tsawon sa'o'i biyar a bisa alamu domin ba su amince da rasha ko kuma gwamnatin siriya ba haka kuma babu wani kayan agaji da ya shiga aka shiga da shi a wannan gundumar amurka ta yi watsi da ikirarin da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi na cewa ƙasarsa na da jerin sabbin makaman nukiliya da za su iya kaiwa a ko'ina cikin duniya fadar white house ta shugaban amurka da kuma ma'aikatar tsaro sun yi watsi da wannan ikirari a zaman wani babatu kawai suna masu cewa ba su yi mamaki ba da jin cewa rasha tana sabunta makamanta na nukiliya ba haka kuma wannan ba zai razana amurka ba mai magana da yawon fadar white house sarah sanders ta ce shugaba putin ya tabbatar da abin da amurka ta jima da sani ne ta ce rasha ta shafi shekaru fiye da goma tana kirkiro makamai masu gurgunta zaman lafiya abinda yake keta alkawarin da ta ɗauka a karkashin yarjejeniyoyi da dama da aka cimma ta kara da cewa amurka tana ci gaba da harkokin wato ƙoƙarin sabunta makaman nukiliyanta tare da tabbatar da cewa babu wata ƙasa a duniya da za ta iya kamo kafarta a fagen soja inda ta yi misali da sabon kasafin kudinta na tsaro na dala miliyan dubu dari bakwai da aka gabatar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya faɗa ji alhamis cewa amurka za ta aza kuɗin fito mai ɗan karen yawa a kan tama da ƙarafa da ake shigowa da su daga waje trump ya ce daga yanzu za a biya kuɗin fito na kashi 25 cikin 100 na kuɗin tama da kuma kashi 10 cikin 100 na farashin ƙarafan da za a shigo da su a nan amurka sannan za a ɗauki lokaci mai tsawo ana aiwatar da wannan ya ce zan sanya hannu a kan wannan sabon matakin a wani lokaci cikin mako mai zuwa idan allah ya nuna mana a saƙon da ya aika daga shafinsa na twitter a jiya alhamis trump ya ce an jima aino ana durkusar da kamfanonin tama da karafanmu saboda rashin tsarin ciniki na adalci da kasashe a faɗin duniya ya ci gaba da cewa daga yanzu ba za mu bari a tauye haƙƙin ƙasarmu da kamfanoninmu da kuma ma'aikatanmu ba ya ce muna son a yi kasuwanci amma fa a yi shi bisa tsari adalci da mutunci a wurin taron na alhamis shugaba trump ya ce yarjejeniyar cinikayya ta kasashen arewacin amurka wato nafta da kuma kungiyar cinikayya ta duniya sun yi illa ga amurka kwarai da gaske ya ce yunkurowar tattalin arzikin kasar china ya zo daidai ne da lokacin da aka kafa hukumar cinikayya ta duniya trump ya shaidawa shugabannin kamfanonin tama da karafa na amurka cewa sauran kasashen duniya ba su yi ma amurka adalci ba amma kuma ya ce bai ga laifin waɗannan kasashen ba sai dai ba tare da sanin kowasu kasashe ne aka ƙara yawan kuɗin fiton zai shafa ba zai yi wuya a iya auna irin tasirin da wannan abu zai yi misali a cikin shekarar 2017 kusan rabin tamar da amurka ta sayo daga waje ta fito ne daga kasashen canada brazil korea korea ta kudu da mexico yawan tamar da amurka ta saya daga kasar china a shekarar ta, shige kwa bai kai kashi biyu cikin ɗari ba kakakin shugaban kasar sudan ta kudu ya yi allah wadare da rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya wanda ya zargi manyan jami'an sojojin kasar ta sudan ta kudu masu yawa da aikata laifukan yaƙi a wata hira ta musamman a wata hira ta musamman a cikin shirin muryar amurka da ake kira south sudan in focus da aka yi a hajji alhamis a teni a teni ya ce rahoton na hukumar na cike da rudu na bayanan da suka saba wa juna abinda ka iya sake haifar da sabuwar koma baya ga kasar rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da aka fitar ranar 23 ga watan jiya ya bayyana manyan jami'an soja su fiye da 40 waɗanda majalisar ta ce su yana ɗauke da alhakin laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama a sudan ta kudu masu binciken ayyukan cin zarafin mutane sun tattara bayanai daga wurin shaidun da suka ga wannan tuhumar da ake cewa an aikata ga fararen hula wanda kuma mutanen da ke sanye da kayan sarki ne suka aikata wannan aika-aikan waɗanda galibinsu sojojin gwamnatin sudan ta kudu ne rahoton ya ba da misali wasu kwamandoji waɗanda su ne ke da alhakin kai munanan hare-hare akan fararen hula a sassa daban-daban na ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a birnin Ikon Najeriya inda wata sabuwar kungiya da ke kiran kanta 'yar kungiyar 'yan kishin kasa New Nigerian Nationalist ta ci alwashin taimakawa gwamnatin tarayya wajen shawo kan matsalar cin hanci da rashawa ƙasa da mako guda bayan da kungiyar Transparency International ta ke yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnati ke yi yana samun koma baya wakilinmu baban gidan jibril na ɗauke da ƙarin bayani wata kungiya mai suna new nigerian nationalist ta yin kishin ƙasa ta bayyana cewa akwai buƙatar matasa su tashi haikan wajen ganin an kwato ƙasar daga abin da suka kira taɓarɓarewa ko ma rugujewa baki ɗaya elda paul irene shi dai shugaban amintattu na wannan kungiya a wani taro na manema labarai da kungiyar ta kira a nan lagos ya shaida min cewar akwai buƙatar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ja mara tare da goyon bayan al'ummar ƙasar na ganin an da cin hanci da rashawa. Problem Nigeria ne corruption. Mutane wanda suna zama in good position sun ci kudi Nigeria gaba daya. Ba abin da ya rage shi ne problem Nigeria. To ya za a magance wannan matsala? Za mu yi rising ce ba na so ba muna so kuma abun da muna nima abun wanda za su jara gari namu so kun samu mutum kirki amma wanda ya zama shugaba kasa mutum kirki amma wanda ana neman shi suna cin kudi gaba daya kungiyar ta new nigerian nationalist da wasu daga cikin 'ya'yanta suka fara wani tattaki a ƙarshen watan janairu daga birnin lagos zuwa birnin abuja sun bayyana cewa dalilin su na fara wannan tattaki shine domin faɗakar da al'umma da kuma gwamnati akan buƙatar tashi tsaye domin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa kamar da ɗaya daga cikin jagorancin kungiyar daga arewacin najeriya hajiya sa'adatu alishuwa ta bayyana kungiya mun fito ne saboda mu nuna wa jama'a akan cewa halin da najeriya take ciki tana cikin wani kunci baba buhari shi kadai ba zai iyaye ba dukkan mu sai mun sa hannu mun taimaka masa a yanzu dukkan mu mun fito ne mu supporting mu taimaka ma gwamnati halin da ake ciki wannan tafiya da ake daga lagos zuwa abuja me muhimmancin sa kenan muhimmancin sa shine mutane su sani har yanzu akwai mutane na gaskiya na hakika masu kishin kasansu a najeriya sun fito ne saboda ayi wannan tafiya daga nan lagos har zuwa a abuja su tabbata cewa kan akwai wanda zai iya sadaukar da rayuwarsa ma kasansa ya tabbata komai na kasan ya tafi daidai ƙungiyar wanda ta kunshi matasa daga sassa daban-daban na najeriya ta bayyana buƙatar ganin an kawo ƙarshen ƙabilanci ko addini domin ciyar da ƙasar gaba baban ya jifirin rai amurka daga lagos To daga birnin tarayya Abuja kuma ga rahoton da wakilin misali Shehu Ashaka ya aiko mana kan wannan batu. Yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya ya sanya shahararren ɗan diflomasiyan nan na Amurka Todd Moss rubuta littafi na musamman. The particular trigger is the growth of kidnapping that's been happening around the world, kidnapping for ransom by criminals, by terror groups and the Abin da ya ƙara zaburar da ni wajen wannan rubutu shine yadda yawar satan mutane a sassan duniya don samun kuɗin fansa daga miyagu irin 'yan ta'adda da yadda hakan yake kawo 'yan Amurka da 'yan Najeriya matsala. Kazalika yadda Amurkawa suka amshi littattafai uku da na rubuta a baya ya sanya ne aikin samun bita ga littafin. There are a lot of Nigerian authors that are writing in America for mainstream literature, but there are not very many American authors writing about Nigeria. So Kuma kamar yadda nake wannan rubutu, akwai 'yan Najeriya a Amurka da ke yin irin wannan rubutu na bangaren adabi. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Nuhu Ribado ya halarci taron bitar littafin. Wannan abun alhamdulillah tunda an yi aiki wasu sun gani kuma ba karamin mutum bane Assistant Secretary of State ne kusan kamar minista ne a lokacin George Bush yana cikin wanda muka yi aiki tare da su waɗanda suka taimaka an samu nasara ayyukan da muka yi ya rubuta takarda ya zo kuma a nuna mana kan cewa eh alhamdulillah aikin da aka yi ya yi kyau kuma godiya ake shin ko mai nuhu zai ce kan salon yaƙi da cin hanci da rashawa ta gwamnatin shugaba muhammadu buhari baka ji african union da kanta sun ɗauke shi suka ce eh musamman sun ba shi wannan girma na duk a afirka shine aka sa a gaba na yaƙi da cin hanci da rashawa wannan ba karamin abu bane ba ma najeriya bane ai duniya ne suka yi magana afirka ne suka yi magana yaƙi da cin hanci da rashawa ba karamin wahala bane duk wanda yake a ciki zai ji jiki kusan kana yaƙi da kowa ne musamman musamman masu karfi masu arziki masu abun eh, da za su iya faɗa da shi to duk inda ka ga faɗan ɗin akwai waɗanda suke jin jiki akwai wanda suke kuka akwai kuma wanda za su yi yaƙi da abu alhamdulillahi idan an samu shugaba duk wanda duniya sun yarda an shaida akan cewa mai yaƙi da cin hanci da rasha dole sai mu mu sai mu gode wa Allah da wannan ah, ni kuma na tabbata haka ne ah, cikin na akan cewa yana yi tsakaninsu da Allah. Marubuta littattafai da ma'abota adabi da suka hada da Cidi Omuna da Dr. Iman Shehu sun halarci taron da ya gudana karkashin wata cibiyar bunƙasa ilimin karatu da rubutu ta Afirka karkashin jagorancin Bishop Matthew Hassan Kuka. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Ina mafita linzani ya fi sama To a gaida Sale, kafin mu ci gaba bari mu cakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ina mafita wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzani ya fi kemini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma, a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita cikin jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a Samalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a Samalin wiya idan sun ga mata baki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita na jarrabe ka dan ka sani. Idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini. Akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani. Tsoho ya haife ka, ka yi mishi tsawa. Idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya, garabiya, garabiya. Ina mafita sha'awa suna sa halin burin sa a dinga yin afuwa amma jami'an su duk zuciyar su ba afuwa rasulillahi ya ce tsoron allah na zuci kaban kamari gaba shi ne bakin aniya samalin biya samalin biya samalin biya ina mafita linzami ya To, madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Yau ma shirin na kallabi zai haɗa ku da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir. Inda za ta kawo muku hirar da ta yi da hajiya mai Sani Stores mai ilimi a bangaren kula da fatar jikin ɗan Adam mai kuma ba da shawarwari akan wasu cututtuka da suka shafi fata. Da farko ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Sunana hajiya Maimuna Sani Store na na fara primary school ina a Zaria sannan na wuce secondary school na ggss kankiya to gwagwarmaya a karatu gaskiya mu a lokacinmu ba kamar lokacin yanzu ba ne ba akwai gwagwarmaya amma kalilanci wadda gaskiya ni ba ni ma da wata wani lokaci sai ka ji ma karatun ya fita ranka bare kamar ni da nike da yaro na yana gida wurin mahaifiyata wani lokaci idan abun ya bugo mani sai in ji karatun kamar in watsar da shi in dawo gida amma gaskiya lokacin gwamnatin najeriya kin ga ana ba mu scholarship bai zo mana da tangarda ba gaskiya akwai taimako daga malaman makarantar mu that is lecturers mu idan ka zo baka gane abu ba malami ana tutorials za ki nan da nan ka gane kuma ba wata gaskiya in ma na ce akwai ta gwagwarmaya a lokacin gaskiya ba ni iya faɗi. To masha Allah ina labarin aiki a ina aiki aiki kuma wani irin nasarori aka samu tunda aka fara aiki. Ko da na gama karatu na na fita na gama ne graduated ne NYSC da sauransu ba ni ma da ra'ayin aiki mai gidana architect Umar Birnin Saulawa a lokacin ya bani shawara ya ce to bisa ga abin da na karanta in bude makaranta mana to wannan dan shine dan abin da na yi a wannan lokaci kawai na tunanin cewa a shi me zai hana in ci gaba da karatu shekara a ce misalin kimanin shekara biyar zuwa bakwai bayan first degree Ina sai na je na sake yin wani karatu a ƙasar spain na fannin fata to kisan shi bature abin mamaki ya kula da kayayyakinmu na gargajiya sosai wannan kula da fata jiki da suka koya mana sai ya kasance duk magungunan da ake ba mu misalai da su da ake gwada mu da muke gwaji da su shine wato practical sai ya zamanto akan magungunan gargajiya ne wannan abu sai ya bani sha'awa ra'ayina ya ƙara karkata kan wannan kuma wannan karatu suka bani diploma in image consultancy as an image consultant skin skincare sai na zo na yi tanawa research din ina zuwa labs ina kai ah, itacenmu na gargajiya da ganyayyaki na gonaki da wanda suke fitowa nan da wanda ake shukawa na gonaki su ne organic to da haka ne Allah ya taimake ni sai na zo na buɗe wuri na wanda ake ce ma eh, Sami Stores Natural Skin Care Center. Wannan wuri muna ganin mutane ba a kan likitoci ba. Kamar yadda na ce miki muna ganin mutane a kan matsalar fata jiki idan kamar kana da ƙyasfi, kana da eh, misalin abinda bature ke ce ma ƙurajen nan masu ba pimple, acne. akwai cututtukan da dama wanda ban san sunayensu da hausa kuma ɗayan tambayan da kika yi na cewa akwai nasarori alhamdulillah cikin nasara kuma akwai tangarɗa kin ga mutane da yawa yanzu kamar mu a cikin arewa yawancinsu ba su yadda da cewa akwai magani irin wannan da zai warkar musu da ciwo ba amma kamar a nan cikin kaduna da yake kaduna nike zanne da mai gidana da yarana kuma ofis ina din ma a kaduna ne cikin yadda allah zaki ga mutane da yawa saboda ilimi da faɗakarwa sun yadda kuma allah ya ba mu sa'a muna samun nasara kan abubuwan da muke tweeting. to a takaice wani irin shawara zaki ba matasa na ganin sun cimma burukansu to ai eh, ni ana ganin ba wai mata kaɗai ba wannan shawara ce baki ɗaya da mace da namiji a wannan zamanin ko kina mace ko kina namiji dole sai ka tashi ka nemi na kanka kuma yara kamar matasa yana da kyau ka yi karatu in ka yi karatun nan yanzu cikin yadda Allah mu ma muna da yawa Najeriya yawan da muke da shi ya kai ga da wahala kowa ya samu aiki saboda haka rishin samun aikin nan yana da kyau mu koyi sana'ar hannu yanzu kamar ni kin ga abin da na karanta ina aiki da shi ta fanni biyu ko zuwa uku kin na farko dai english language na karanta as my first degree na zo ne wannan diploma in kin cikin yadda allah wannan magungunan da nace miki muna amfani da su na gargajiya kin wata sana'a ce ita kuma daban zaka ga mutum zan ga mutum akan ciwon shi sannan kuma muna da maganin da zaka saya kin ga mun samu riba biyu shi ma kuma mutum riba tashi ma tafi saboda kin ga ga dai shawara da ka bashi kan um, fannin lafiyar shi da fata jikin shi sannan kuma ya samu abu da sauki. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar mu hajiya mana Sani Stores da Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. to gaida Maryam sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken kamfanin walmart zai hana sayar da bindigogi ga mutane 'yan ƙasa da shekaru 21 wanda ya sa kamfanin walmart ya zama kamfani na biyu babba da ke sai da kayayyaki da ke da burin wannan dokar a ranar larabar da ta gabata biyo bayan harbin kan mai uwa da wabin da ya afku a makarantar sakandare da ke parkland a jihar florida kamfanin da yake mai zaman kansa mafi yawan ma'aikata a amurka ya ba da sanarwar ne a wanni, bayan kamfanin sayar da kayan wasannin motsa jiki na dick sporting goods ya ba da irin wannan sanarwar har ila yau jaridar ta usa today ta rawaito labari mai taken faduwar nra duba sunayen kamfanonin da suka yanke mu'amala ta ragin farashi ga mambobin kungiyar nra biyo bayan harbin kan mai uwa da wabi a makarantar parkland da ke florida labarin ya ci gaba da cewa wasu manyan kamfanoni sun yanke mu'amala da kungiyar masu mallakar bindigogi kwatsam wanda hakan ya baiwa masu fafutukar kare haƙƙin mallakar bindigogi mamaki sakamakon matsin lamba kan lamarin harbin kan mai uwa da wabin makarantar sakandare ta florida Sukurkucewar mu'amalar ta biyo bayan karuwar matsin lamba daga kafofin sada zumunta inda mutane marasa adadi suka fara barazanar yanke mu'amala da kamfanonin da ke da alaka da kungiyar ta NRA. Mafiya yawan kamfanonin dai suna baiwa 'ya'yan kungiyar ta NRA din ne rage kan farashin da suke yin aiki ko kuma ake biyan su wanda wasu ke ganin hakan ya ja hankalin miliyoyin mutane cikin kungiyar ta NRA. Ya zuwa yanzu dai kamfanoni goma ne suka janye mu'amalar su da kungiyar ciki har da kamfanonin jiragen sama na Delta Airlines da kuma United Airlines. Sai kuma jaridar LA Times wacce ta rawaito labari mai taken ku saurara da kyau ku ji. Putin ya yi barazanar sabon makamin nukiliyarsa zai iya wuce duk wani makari na makami mai linzami da za a iya saka masa. Labarin ya ci gaba da cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya zuga sabon makamin nukiliya da Rasha ta kera a jiya Alhamis. inda ya ce makamin zai iya wuce duk wata garkuwar makami mai linzami da aka sani amma masu bashin baki sun ce wannan gadara da putin ya yi a jawabin da ya gabatar ga 'yan ƙasa ya yi shi ne don ya ƙara daraja da kuma kwarjininsa sakamakon zaben shugaban ƙasa da yake karatowa wanda tuni ake ganin ya lashe shi sai jaridar washington times wacce ta rawaito labari mai taken jared kushner ya rasa izinin da ya ba shi damar da zai iya duba manyan sirruka labarin ya ci gaba da cewa shugaban ma'aikatan fadar white house john f kelly shine ya ba da umarnin hakan ta shafi waɗanda ba a gama cikakken bincike a kansu ba an dai rage darajar babban mai ba da shawarwari a fadar ta white house jared kushner sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc nake cewa mu zama lafiya Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 2 da minti 25 na asuba sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum biyoye. Mai magana Umar Musa Lemo kawo kuma sandan jihar Kano tarayyar Najeriya. A ra'ayina yau game da 'yan mata da aka ɗauki faru ga 'ya'yansu kuma muna nan muna ta addu'a Allah ubangiji ya bayyana da su assalamu alaikum sunana ma'azu tela wauri ba ka san dubu sai haske karamar hukumar mulki ta gada jihar sokoto kuma najeriya a ra'ayina shine ina kira ga baba buhari sa da jinjina kuma da za zuwa gani shi bisa ga kokarin da ya na amsu kuɗaɗɗai daga bera na najeriya a ba buhari ka yi kokari kuɗin da ka tara da allah a yi ma 'yan najeriya aiki da shi da suwa a gani a ƙasa kadar ya zamanto an amsu abu ga ɗera a bar shi aje gurgu to shi hau Su yi da ya gada ma da abin nan. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Alhaji Samaila ya ci daga Lagos jihar Ikon Najeriya. Watan ina ba da goyon bayana kamar yadda gwamnan jihar Kaduna ya yi game da tantance malamai na makarantu. Da an ce mu ko gwamnanmu na Kebbi State zai haka nan da mun ba su goyon baya ɗari biyar da saboda idan babu malamai na kwarai to babu yadda aka samu ilimi. Saboda haka nan muna ba da shawara ga gwamnan jihar Kebbi shi kuma ya bi sawo irin da gwamnan Kaduna a tantance malamai a samu na kwarai in kuma aka samu gurbi sai a mai da gurbin su da na kwaye na gode sama'ila mai yaji bai jihar ikon najeriya assalamu alaikum sahin hausa na murya amurka mai magana musa littela bakin kasuwa girgir a karamar hukumar jafus ko cikin jihar yogin tarayyar najeriya don allah sahin hausa na murya amurka ku miƙa min wannan sakona ta mai girma gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam da a gyara mana hanyar da ta tashi daga garin girgin zuwa karage wannan hanya ta yi mummunan lalacewa kuma tana da muhimmanci a gare mu allah ya sa mai girma gwamnan jihar yobe ya ji wannan kiranawa to kafin mu karkare ga takaitattun labarai gwamnatin shugaba donald trump a nan amurka ta bayyana da tsarin kasar rasha na buɗe kofar ayyukan jin kai domin kwashe fararen hula daga wata gunduma da ke bayan garin birnin damascus a matsayin wata almara mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka heather newt ta ce abin da ya kamata ya faru shine a aiwatar da shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar kamar yadda kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince ba tare da hamayya ba a ranar asabar ɗin da ta shige ta ce kasashe goma sha biyar tare da kasar rasha sun amince da wannan kudurin amurka ta yi watsi da ikirarin da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi na cewa kasarsa na da jerin sabbin makaman nukiliya da za su iya kaiwa ina cikin duniya fadar white house ta shugaban amurka da kuma ma'aikatar tsaro sun yi watsi da wannan ikirari a zaman wani babatu kawai suna masu cewa sun yi mamaki da jin cewa rasha tana sabunta makamanta na nukiliya haka kuma wannan ba zai razana amurka ba mai magana jawo fadar white house sarah sanders ta ce shugaba putin ya tabbatar da abin da amurka ta jima da sani ne ta ce rasha ta shafe shekaru fiye da goma tana kirkiro makamai masu gurgunta zaman lafiya shugaban amurka donald trump ya faɗa ji alhamis cewa amurka za ta aza kuɗin fito mai ɗan karen yawa a kan tama da ƙarafa da ake shigowa da su daga waje trump ya ce daga yanzu za a biya kuɗin fito na kashi 25 cikin 100 na kuɗin tama da kuma kashi goma na cikin ɗari na farashin karafan da za a shigo da suna amurka sannan za a ɗauki lokaci mai tsawo ana aiwatar da wannan ya ce zai sanya hannu a kan wannan sabon matakin a wani lokaci cikin wannan makon gaishe ka jama'a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da ranar ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu duka da muke gabatar muku a voa hausa.com a madadin ladan ibrahim a yawa da malam sidi da kuma thomas injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri